أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتب أثرهم وصار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga waccan jimada awwal ko jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da sha sha biyu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu eh, goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka ya a a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khamis au Khumais hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na hamsin a ƙarƙashin ƙudurin imamu ahalis sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi a faƙara ta tara a ƙarƙashin wato zantuttukan da imamu ahmad bin hambal ya faɗi akan tauhidi kaɗai ta Allah malam yake cewa wa da ibnu abi ya'la عن أحمد أنه قال من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن إمام أبي يعلى الله يجيكن صدرهما كما يندي شراتو أتكن للتابنس طبقات الحنابلة دقى أبو عبد الله Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a imamu Ali sunnati wal jama'a yace imamu Ahmad yace man za'ama anna Allah la duk mutumin da ya raya cewa lallai Allah ba a ganinsa fil akhirati a lahira fa kafirun to wannan mutumin ya fita daga musulunci mukazzibun bil qur'an ya ƙaryata qur'ani saboda Allah maɗaukaki ya tabbatar da za a gansa ranar tashin kiyama wujuhun yauma idin nadira ila rabbiha nadira Allah ce fuskoki a wannan ranar ranar tashin kiyama nazira tana cikin haske da walwala ila rabbiha nadira dalilin da yasa ta samu wannan hasken saboda za ta yi dubi zuwa ga ubangijinta sa'annan ga hadisin abdullahi ɗan umar ɗan khattab hadisin imamul bukhari da muslim ashabu kutubu sita duk sun rawaito wannan Imamul tahawi ya rawaito wannan haka Ibn abi asim a cikin as-sunna haka abdullahi bin ahmad bin hanbal shi ma a cikin as-sunna nasa haka imamu khallal a cikin as-sunna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikinmu face Allah sai ya yi masa magana ranar tashin kiyama babu mai tafinta tsakaninsa da ubangiji za ka tsaya gaban Allah ka amsa tambayoyi da Allah zai maka Manzan Allah ya ce ammal mu'min shi mumini fayunadihi rabb sai ubangiji ya kira sa ya ce fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka fa yaqulu lahu udnu sai Allah ce mai matso kusa sai ya matso sai Allah ya dinga zakulo lefuffukan da kai a duniya lokacin da kai su ba wanda ya sani sai Allah ka san mumini yana saban Allah amma in yana saban Allah baya so wani ma ya gansa ko to wa'annan laifuffukan da kai tsakaninka da Allah wanda a duniya lokacin da kake yi baka so wani ya gani sai Allah ya zakulo maka wa'annan laifuffukan ɗaya bayan ɗaya amilta kaza sai ce iya rab ka aikata kaza sai ce iya eh, Allah amilta kaza sai ce iya rab iya eh, Allah Allah zai dinga zakulo masa har sai wannan mutumin muminin ya eba tsammani yana gani ne ya gama halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya lokacin da kake duniya na suturta ka ba wanda ya ganka wa kadhalika al-yawm aghfiruhu laka haka yau dinnan ma zan yafe maka ka tafi na yafe maka Allah ka samu cikin su sai ya ce wa ammal kafir wal munafiku kafiri da munafiki fa yunadihi rabb sai ubangiji ya kira sa ya fulanu bin fulanin ya wani dan wani fa yaqulu labbaika ya rabb wa sa'adaik sai ya ce na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona masa asiri a gaban mutane saboda a lokacin da yake duniya me yake yi yana aikinsa a fili baya shakka ko yana ganin shi ya isa to haka Allah zai wulakanta shi sannan ya ce wa mala'iku a tafi da shi wutan jahannama aje je a jefa shi wannan hadisin fa ba wai yana karantar da mutum bane ka je kai ta boyewa ka ce a ah, mana yayi wani karatu saboda haka in za ka yi laifi ka boye ba abinda ake nufi ba kenan wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas haka banza Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ruwayin Imam Tirmidhi laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma in kana yin sa baka so kaga mutane suna kallon ka akai kuma baka so mutane su ganka a lokacin da kake wannan aikin kaga laifi ne ko to wannan alama ce ta mumini laifinsa idan yana saban Allah baya so a ga yana saban Allah to amma duk da haka ba ana maganan mutum ya doge akan wannan ba saboda haka a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da za a ga Allah kuma zai yi magana da duk mumini nan ga hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ana ganin Allah ranar tashin kiyama bal ganin Allah ya fi aljanna dadi shine lahun ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wal mazidu an ila wajhi Allah azza yan aljanna duk abin da suke so suna da shi a cikinta. hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba wai kun san me ake nufi da duba sai ce shajaratun filjanna. bishiya ce a cikin aljanna Yasirun rakibu alaiha mi'ata amin me abin hawa mai doki ko mota ko jirgin sama ko keke zai hau shekara ɗari bai kure ta ba tsuntsayen da ke hawa kanta kalbukt kamar raƙumi za su zo suna shawagi a kan wannan bishiyar to duk wani ɗan aljanna ba Allah ce ha daniya ba thimaruha kayan marmarin aljanna tana kusa idan yanzu kana son cin apple kawai abin ya zo maka kusa kana kwance a gadonka kawai za ka ga kawai kwamfutar Allah ya ya kado wannan apple ɗin kawai kusa da kai juya wanda ka sai ka ganta sai ka tsanka duk wani abin da kake so na marmari na kayan aljanna da kake so wanda da akwai shi a duniya da wanda ma akwai wanda baka taba jin labarinsa ba saboda manzo Allah a cikin ruwayan Bukhari da Muslim a cikin aljanna yace fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jinsa ba zuciya bai taba sa ba kaga duk abin nan ɗinka sai ka ga duk wadatanka duk mulkinka duk iliminka wata rana sai ka ga abin da sai ka yi ƙauyanci a kai haka ne wannan a duniya fa kenan to a aljanna abin da kwakwalwarka bai taba gani ba sai ka gani ba zan manta ba akwai lokacin da wani ya shigo darar tauhid 2005 lokacin kasan 'yan najeriya su suka fi kama darar tauhid a saudiya famfansa yana da sensor in ka sa hannu sai ruwa ya zubo in ka cire hannu sai ruwa ya tsaya ina kallon wani bawan Allah da kudinsa ya sha gezina na kyalli yana zuwa jikin famfan sai ya fara shafa famfa yana this is serious sai na ɗaya ina kallon iko Allah na ce iko Allah da kudin ka kai kawai kike yana ta shafawa to ya ga dai ruwa babu abin da za a taba ruwan yanzu sai na ce mai dare sai sensor there when you put your hand and shake it or rub it the water will come yana sa hannu ya ce okay okay okay okay Ta kaga duk kudinsa ya yi kauyanci to a aljanna abinda kwakwalwarka bai taba tunaninsa ba akwai shi to lokacin da Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna 'yan wuta wuta sai a kawo mutuwa da siffar ɗan adam sai a yanka ta idan aka yanka ta sai a ce ya 'yan aljanna ku dawwama ya ‘yan wuta ku dawwama ba mutuwa sai Allah ya tambaye ‘yan aljanna ku yi buri ta tamannau a ahal janna, ku yi buri ya ku ‘yan aljanna ah sai ‘yan aljanna su dinga mamaki alam tubayyin wujuhana ya Allah ba ashe ba baka haskaka fuskar mu ba alam tudkhilana aljanna ashe ba ka shigar da mu aljanna ba to me ba mu nema da ya wuce wannan fayakshifu hijab sai Allah ya kwaranye hijabun da ke tsakaninsa da bayi fama u'tu mithlu lazzatin nazl ila wajhi Allah azza wa ba taba basu wani jin dadi kamar kwatankwacin dubi kallon Allah kadai ya fa aljanna a cikin aljanna dai to kaga anan Allah madaukaki ya tabbatar da za a gansa to mu'tazila sun karyata sun ce ba a ganin Allah a lahira duka da malaman sunna hatta da sauran ƙungiyoyi wanda suke batattu irin su mu'tazila sun yadda ko a duniya ba a ganin Allah banda sufiya sufiya ta ce ana ganinsa a duniya kuma malaman sunna sun yi ittifaki duk mutumin da ya ce yana ganin Allah a duniya wannan mutumin kafiri ne na farko ya nuna matsayinsa ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ya je har ya taka wajen da babu wani makaluki ya taba takawa a sama inda sidratul muntaha ko inda ha jannatul ma'awa ya taka wajen da mala'ika jibrilu aminul wahayi kenan bai taba takawa ba tunda Allah ya halicce shi dan suna tafiya tare yana kaiwa daidai boundary dinsa sai ya tsaya manzo Allah sai ga shi kadai yake tafiya juyo da da zai yi sai ga mala'ika jibril ya tsaya daidai parallel din da ya saba tsayawa shi kuma ya kara gaba sai ce mai ba za ka so ba sai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku face yana da matsayi sananne nan ne iyakata tunda Allah ya ce ni ban taba ketara nan ba da zan ketara daidai da kwayan zara konewa zan yi sannan Allah ya yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo Abu Dharr ya ce sai na tambaye shi ya Rasulullah hal ra'aita rabbak ya ma'aikin Allah shin kaga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nur anna ara haske ne ta yaya zan iya ganin sa manzon Allah kenan fa a ɗaya ruwayar ya ce ra'aitu nuran haske na gani ya taka sama wajen da babu wani makhluki ya taba takawa kuma bai ga Allah ba malamai suka ce dalilin shine duniya mutum na rayuwa sa'an nan kuma rayuwarsa na da iyaka lahira kuwa rayuwarka ba ta da iyaka tutur dindindin ka wama kenan shi sa Allah bai bari an gansa a duniya ba shi sa ga hadisin kuma Imam Muslim manzo Allah ce wa alamu annahu lan yara ahadan minkum rabbahu hatta yamut yace babu wani daga cikin ku da zai ga ubangiji sai ya mutu kaga kenan duk wanda ya ce ma yana ganin Allah sai ka ce ƙarya ne tunda manzo Allah ce ba wanda zai ga Allah sai me sai ya mutu kaga ina kenan ake ganin Allah a lahira saboda haka Imam Ahmad ya ce duk wanda ya faɗi wannan ya fita daga addinin musulunci ya ɗauko wannan a cikin tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na hamsin da tara haka kuma ya zo a shafi na ɗari da arba'in da biyar malam ya ce wa aure da bunu abi ya'ala an abdullahi bin ahmad qal sa'altu abi an qaumin yaqulun لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي تكلم الله بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت imamu ibn abi ya'la ya zo da isnadi daga abdullahi dan ahmad dan hanbali ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dan sa kenan ko qala shi abdullahi dan ahmad bin ya yace sa'altu abi na tambayi babana an qaumin yaqulun dangane da mutanen da suke cewa lamma kallama Allah Musa lam takallam bi sautin fa qala abi lokacin da Allah yayi magana da annabi Musa wai Allah yayi magana da annabi Musa amma babu sauti to kokola zai dauki wannan magana yayi magana ba sauti kenan baya magana kenan ko in an ce yayi magana ba sauti ne kenan ba magana kenan ai ina fata an gane logic din maganar zila ce su ne suka ce wai Allah ya yi magana da annabi Musa amma ba sauti to in ba sauti kenan ba ne ba magana. faƙala abi sai babana ya ce min amsa kenan takallamallahu Allah bi sautin Allah ya yi magana da sauti wa hadhihi ahadith narwiha kama ja'at wa'annan hadithan muna rawaito ta kamar yadda ta zo wa nadainahu an ko wani a idna da ko dahu rabbuhu bil wadi mukaddasi tuwa a yayin da ubangijinsa ya kira sa bil wadi a wannan kwarin al muqaddas wanda yake tsarkakakke a tuwa wanda ake kiransa dutsen tuwa Allah ya kira annabi Musa annabi Musa ya yi magana da Ubangiji walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk kaga ubangiji yayi magana da shi amma mu'tazila sai suka karyata suka ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba shi sa wato imamu qahtani a cikin nuniyarsa yake cewa fallaha rabbi lam yazal mutakalliman حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جارا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أن انصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا idh laysa yudraku wasfuhu bi ayani imam qatani yake faɗi a cikin duniyarsa. yake cewa fallaha rabbi lam yazal mutakalliman Allah ubangiji na bai gushe ba yana magana hakan magana kuwa na gaskiya Iza ma sha'ahu ihsani duk lokacin da ya ga dama ma'abuci kyautatawa ga bayansa nada bi sautin hina kallama abdahu Allah ya kira annabi Musa da sauti bi ma'ana nada bi sautin Allah ya yi kira da sauti hina kallama abdahu a yayin da ya yi magana da bawansa waye Musa fa asma'ahu bila kitmani Allah ya jiyar da annabi Musa muryansa ba tare da koyewa ba raddi ne yake yi wa mu'tazila saboda mu'tazila sun ce yayi magana amma ba tare da sauti ba yahudawa ma sun ji maganar Allah mutane saba'in da annabi Musa ya zaɓa don su je miƙati suka ji lokacin da Allah ya kira annabi Musa sai suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara kai imanin da muka ce da mun yi da kai mun fasa sai mun ga Allah sun ji muryan Allah yana magana da annabi Musa banu Isra'ila suka ce sun fasa imanin sai sun ga Allah tukunna ma za su imani to su kuma mu'tazila sai suka karyata suka ce Allah ya yi magana amma ba sauti in kuwa Allah ya yi magana ba sauti to ta yaya za a ji magana annida ai bi sautin ne aiko? kira da sauti ne to su sun karyata saboda idan an ce Allah ya yi magana ya kira annabi Musa Allah ya yi kama da ɗan adam kenan to shi sa imamu qahtani sai ya ce wa kaza yunadi yawmal qiyamati rabbuna haka ranar tashin kiyama ubangijinmu zai yi kira jaharan a fili zai bayyana muryarsa fa yasma'u sautahu thaqalani da mutum da aljani za su ji muryan Allah me Allah yake cewa an ya ibadi an insitu ya ku bayina ku yi shiru wasma'u ku saurare ni qawlan ilahi al-maliki dayyani maganar Allah mamallakin mutane ne wato wanda ake komawa zuwa gare shi wanda kuma addini nasa ne shine imamu qatani yace hadha hadithu rabbu ah, hadha hadithu nabiyuna an rabbih wannan hadisi ne na ubangijinmu daga ah, na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinsa sidqan bila kasbin wala buhtani gaskiya ce manzon Allah ya faɗi babu ƙarya babu kage a cikin ta lasna nushabbihu sautahu bi kalamina amma mu ahli sunna inji imam qatani ba ma siffanta sautin Allah da maganar mu in laisa yudraku wasfuhu bi ayani saboda siffar Allah ba a iya gane shi da ido ko da kwakwalwa ko da tunani saboda ba wanda ya gansa ina ba ta an gane ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ibn abi daud kuwa shine abubakar ibn abi daud kamar yadda Imam ajuri ya kawo su a cikin sa a shari'atu ya ce abubakar ibn abi dawud ya karantar da mu a masjidin rasafa ya karantar da mu a watan sha'aban kwana na ashirin da biyar a shekara ta ɗari uku da tara na hijira ya ce malaminmu abubakar ibn abi dawud ya karantar da mu ha'iyarsa shine tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu وقل ليس وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأبصع شين محل شاهد يتي تمسك بحبل الله كي رقو لإجير الله واتبع الهدى كبشريا ولا تكو بدعيا ككذا من أنبدع لعلك تفلح دنك سيرا ودين بكتاب الله كدبوتا وألا ka yi addini da littafin Allah wa sunan da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allati ja'at an rasulillah shine wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu zaka tsira kuma zaka ribatu a duniya da lahira sai ce wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina ce maganar ubangijinmu ba halitta bace bi zalika danal atqiya'u wa afsahu da wannan waɗanda suka fi kowa tsoron Allah su ne sahabbai ko da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da shi suka bauta wa Allah wanda suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa fasaha a iya magana haka suka bauta wa Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su sun karyata wa'annan hadizan cewa Allah subhanahu wataala yana magana kuma yayi magana da annabi Musa akwai hadisi da malaman tafsiri suna kawo shi a ƙarƙashin waqtara Musa Saba'ina rajulan li miqatina duk da yake hadisin wasu malamai sun a fashi wasu kuma suna ganin cewa hadisi ne kyakkyawa cewa annabi Musa yana munajati da Allah a wa'annan kwana talatin ne Allah ya tsara wa annabi Musa to kowace rana annabi Musa yana azumi idan ya zo sai ya fuskanci ubangiji yana magana da shi to a ranar da ya cika kwana na talatin sai ga ah, ai kullum yana zuwa bakin shi na hamami kasa in mutum na azumi da aka ga wani bashi na fitowa ko asali daga uwar hanji ne ke fitowa da babu abincin da ya gangara zai dinga fito da wannan warin to sai annabi Musa sai ya ɗauki asuwaki sai ya goge hakoransa da shi yana zuwa wajen Allah sai ya fara magana sai Allah ya ce mai ah, me yasa ka zo ka wanke bakinka sai ce ya Allah na ga kullum ina zuwa kwana talatin ɗinnan da na yi ina munajati da kai bakina na fitar da hamami da bashi da wari sai na ga a yau na kwana na ƙarshe bari in ƙara wanke bakina don bakina ya yi ƙamshi sai Allah ya ce la khaluqi fammi sa'im atyabu indi min rihil wannan warin bashi da hamamin da ke fitowa a bakin mai azumi ya fi soyuwa gare ni fiye da kamshin tularen miski saboda haka shine Allah ce wa atmamnaha bi ashrin sai muka cika muka cika sa wannan 30 din da me da kwana goma sai ya zama ne fatamma miqatu rabbih 40 layla sai ya cika Ni katin da yayi da ubangijinsa sai cika kwana 40 kenan kaji dalilin da yasa ya zama kwana arba'in. to kaga anan Allah ya yi magana da Annabi Musa banu Isra'ila sun ji amma duk da haka suka karyata, suka ce su sai sun ma ga Allah Allah ya kashe su sannan kuma ya ƙara raya su duk wannan ni'ima Allah ya musu ne don su imani to shine malam yake cewa Imam Ahmad bin Hanbali ya ce wa'annan hadisan da suka zo sun zo ne cewa takallama Allahu bi sautin Allah yayi magana da sauti wa hadhihi al-ahadith wa'annan hadisan da suka zo cewa Allah na magana kuma yayi magana da Annabi Musa da sauti narwiha kama ja'at za mu rawaito ta kamar yanda suka zo kamar yadda ibnu taymiya yake cewa a cikin laniyarsa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal ya ce dukkan a wato ayoyin da suka zo suke siffanta Allah subhanahu wata'ala za mu bibiye ta za mu karanta ta da gaske kamar yadda mazajen farko sahabbai suka carato wa naruddu uhdataha ila nuqaliha wa nasunuha an kulli ma yutakhayyaru za mu maida abinda hadisan suka kunsa da ma'anoninta zuwa ga waɗanda suka carato ta kuma mu kare mu da dukkan abin da kwakwalwa zai iya raya maka a zuciya cewa abu kaza ne za mu katange shi don kada ta fara tunanin ga yadda sautin Allah yake sai ce qubu halliman nabadha alkitaba wara'ahu wa idha istadalla ya qala al-akhtal sai ce tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce ga aktal ya ce aktal kuma asalinsa wani mutumi ne krista ba nasare ne amma yana daga cikin malaman balaga balagatin arabiya shine rhetorics kenan ko to yana daga cikin malaman harshen larabci to akhtal shine ke cewa tur da mutumin da zai kafa hujja sai ce aktal ya ce kaza wajen fassara qur'ani kaga ai ba zai yiwu ba ka dauki maganan kirista ka ce zaka fassara qur'ani da shi mutumin da yace ce Allah uku ne da ɗa da uba da kuma da ruhi mai tsarki sannan kuma kai da kace ɗayan ɗaya za ku zama ɗaya kaga ya mai da sa guda uku shi sa wani mawaki yake cewa ilahu ilahu الإله qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu. ta'ala Allah an nasara sayus'alu kulluhum amma iftara yake cewa idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu saboda aikin mutane amatuhu sun kashe shi hal hadha ilahu shin wannan Allah ne a kashe shi kaga ba ji an kashe Allah sai ce an nasara Allah ya ɗaukaka. akan kagen da kiristoci suka yi suka jingina wa Allah nasara kenan sayus'alu kulluhum amma iftarahu kuma kowanne a cikinsu sai an tambaye su akan kirgo ko kuma kago wannan ƙaryar da suka yi suka jingina wa Allah wai Allah ya mutu saboda su shi sa ibnu abi dawud yace wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al musabbahu shi ba bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma babu wani da ya kama da shi wanda ake karkace shi ya girmama da za a ce yana da ɗa ko kuma an haife shi kaga wancan an haife shi ne ko kuma haka zo aka kashe shi kuma shine kuma Allah kuma shine uban kuma shine mai tsarkin kaga abin yayi yawa Allah samu dace to shine anan malai nuna maka zaka bibiyi wa'annan hadisan kamar yadda suka zo wannan magana ya ɗauko shi a cikin tabaqatul hanabila mujallaji na farko shafi na 185 malam ya ci gaba da cewa wa akhrajal lalaka'iyu an abdus bin malik al-attar qala sami'tu anna aba abdullah ahmad bin hanbal yaqul imam al-lalaka'i ibn jarir al-lalaka'i a cikin littafinsa sharhu usulun itikadi ahli sunnati wal jama'a inda ya bujiro da usulun sunna na Imam Ahmad ya ruwaito daga Abdus bin Malik al-Attar Imam Abdus bin Malik al-Attar yana daga cikin ɗaliban Imam Ahmad bin Hanbal wanda suka naƙalto ruwayoyi na aƙida daga Imam Ahmad musamman ma usulun sunna sai ce ya ce sami'tu anna aba abdullah ahmad bin hanbal yaqul ni na ji da kunni na abu abdullah ahmad bin hanbali yana cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani zance ne na Allah magana ne na Allah walaysa bi makhluqin amma fa ba halitta bace wala tad'ufu an taqula laysa bi makhluq ya ce kada ka yi rauni don ka ce ƙur'ani ba halitta ba ce fa inna kalamallahi minhu saboda lallai maganar Allah daga Allah take wa minhu shay'un makhluk duk abin da zo daga Allah kuwa ba halitta bace bi ma'ana duk wani siffa ta Allah ba halitta bace saboda haka a nan imamu Ahmad yana raddi ne ga mutane uku dukkan su kungiya ɗaya ne na farko jahamiya jaham bin safwan a samarkandi na biyu mu'tazila waɗanda suka ce ƙur'ani halitta ce babban alƙali na wannan zamanin shine Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili shine ya dasa wa ma'amun wannan aƙida a zuciya ma'amun ko ya dinga azabtar da malaman sunna akan wannan har yana cewa duk wanda bai ci haka ba a kashe shi a cikin malamai akwai wanda aka kashe su akwai wanda aka zane su akwai wanda suka sha wahala daga ciki akwai imamu ahmad to shi Ahmad bin Du'ad shine ya samu su wannan akida ta mu'tazilanci to su kuma jami'a sun rabu kashi biyu akwai alwaqifa wanda suke cewa Qur'ani ghairu makhluq ba za su ce ƙur'ani ghairu makuluk ba in suka ce Alƙur'an kalamullah sai su shuru sai su tsaya wai idan suka ce zairu makhluk sun dace da malaman sunna saboda haka su ba za su ce ƙur'ani ba halitta ba ce sai imamu ahmad ya ce duk wanda ya faɗi wannan shi ma ba jahamiye ne yana da wannan akida akwai kuma lafaziya wanda suke cewa lafzi bil qur'an makhluq lafazina da na karanta ba za ce bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wai lafazin nan shine halitta imam ahmad ya ce shi ma wannan ba jahamiye ne saboda aqidan jahamiya ce suna dai boyewa su ce tabbas dai qur'ani halitta ce ba maganar Allah ba to shine imam ahmad yake cewa duk wanda ya faɗi wannan ɗaya daga cikin wannan ya sani ka sani cewa fa aqidar jahamiyanci yake da shi saboda wai su sun ce idan an ce magana ce ta Allah an kamanta Allah da bayansa. saboda haka kuma ai Allah ce laisa ka mithli shay'un kaji shi hasu. tunda Allah ce babu abin da ya kama da shi ba za a ce Allah na magana ba to me kenan in baya magana ya zama kurma kenan wai suna so su tsarkake Allah sai suka me sai suka korewa Allah siffarsa kaga kuskuren da suka fada ciki kenan to malaman sunna shi imam ahmad yake cewa ka ce qur'ani kalamullah magana ne na Allah bal malamai suna karawa raddi ga asha'ira minhu bada daga Allah ya fara saboda qur'ani yana da sauka guda uku daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza ila sama'id dunya sauka na biyu kenan daga sama'in duniya ila sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman ay mufarraqan sauka uku aka yi wa qur'ani sauka na farko daga bait wato lauhil mahfuz aka kawo shi sukutun da guda zuwa baitul izza daga baitul izza aka ɗauko shi kuma aka kawo shi saman duniya daga saman duniya kuma sai Allah ya dinga saukar da Qur'ani a hankali a hankali a tsawon shekara 23 a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ce Qur'ani kalamullah sai a ce Qur'ani magana ce ta Allah minhu bada daga Allah ta fara wa ilaihi ya'udu kuma zuwa gare sa qur'anin zai dawo wa ilaihi ya'udu siffar ma'ana biyu ne kamar yadda shek ah, Muhammad Khalil Harras yake cewa a sharhin da yawa aqidatul wasitiyya yake cewa yana da ma'ana biyu ilaihi udu ai sifatul qur'an ya'udu ila Allah siffa ta qur'ani yana koma zuwa ga Allah cewa ne Allah ne dai yayi magana da shi to wani zai iya kawo ha ya ce maka aito ba Allah ya ce innahu la qawlu rasulin karim ba zai kuwaji ne inda zai arshi maki mota'in zama amin sai mu ce wannan Allah ya jingina ƙur'ani zuwa gawa mala'ika jibrilu saboda mala'ika jibrilu shi yake karantar da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jingina wannan aikin zuwa ga mala'ika jibrilu ko shine malaman ulumul qur'an suke kira idafatu tashrif an jingina shi ne zuwa gare shi saboda a girmama shi ai Allah ya ce a wani waje innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir ko qalilan ma tadhakkarun wala biqawli kahin qalilan wannan qalilan ma tu'minun wannan qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ولو تقول علينا ba'd al-aqawil la akhadnahu bi yamin thumma laqata'na kaga wannan sai Allah ya jingina shi zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suke kira wannan shine abin da ake kira idafatu tashrif Allah ya jingina shi saboda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibrilu duk suna bin umarnin waye to saboda haka sai Allah ya jingina aikin zuwa gare su kuma asali shi sa ce tanzilun min rabbil alamin kaga daga ubangijin talaka kenan asalinta na Allah ne Allah ne magana da shi mala'ika jibrilu ya haddace shi ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa to magana ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa ilaihi yaudu kuma zuwa ga Allah Qur'ani zai koma bi ma'ana za a wayi gari babu Qur'ani shine hadisin da Imamu ibnu Majah ya fitar da shi a cikin wato sunan ɗinsa kitabul fitan babu bihadul ilmi wal qur'an babin da ke magana akan za a wayi gari babu ilimi za a wayi gari babu qur'ani sai kawo hadisin huzaifa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yadrusul islamu kama yadrusu washu thaw musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi yake kodewa hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk za a waye gari ba a san sallah ba ba a san azumi ba ba a san zakka ba ba a san komai ba wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin za a waye gari Allah zai zare qur'ani a cikin dare fala yabqa fil ardi minhu aya ko aya ɗaya Allah ba zai bari ba Shaksala bin Usaimin da ya zo sharhin akidatul wasatiyya da ya zo nan sai ce la fi masahifihim wa la fi sudurihim in ka bude qur'ani zaka ga ya koma sal wanda ka haddace kaga fatiha ita ce tafi komai sauki ko to ita ma babu ita a zuciyarka gabaki dai an shafe sai ce ne annan qur'ana ashrafu min an yabqa baina unasin hajaruhu hajaran kamila saboda qur'ani fi karfi ya zauna cikin mutanen da suka kaurace mai ba sa aiki da shi ba sa daukar shi a matsayin kundin tsarin rayuwarsu sai Allah ya dauke shi a wannan lokacin da huzaifa ya faɗi wannan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sai ce fatabaqa fawa'iqun minan nas ash-shaykh kabir wal ajuz sai a samu ansu dattijai maza da kuma mata yaquluna inna وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله سيسي مو دي من تدى كاكنمو سنة لا إله إلا الله لا إله إلا illallah. Fananu na kuluha mu ma sai mu dinga cewa la ilaha illallah a da yaji haka silatu bini zafar sai ya ce la tubni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk ai kalmar la ilaha illallah ba za ta amfane su ba tunda ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba fa yu'ridu anhum huzaifa kullu zalika huzaifa sai kawar da kai bai saurare shi ba thumma aqbala alaihi huzaifa fi thalitha fa qala ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar sai huzaifa ya fuskanto shi yace kai ya kai sila wannan kalman ta la ilaha illallah za ta tsiratar da su gobe kiyama saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula su rasul din da ya zo musu la ilaha illallah sun ce la ilaha illallah shike ba sallah ba azumi ba zakka ba kaza ya Allah karka kai mu zuwa wannan lokacin to kaga wannan shine alama ta qur'ani zai koma zuwa ga Allah kenan ina fata an gane kuma duk wanda yana daga cikin alamar tashin kiyama dan da Usaimin yazo wajen sai yake cewa wa hadha nadhiru hadamil ka'aba wannan shine kishiyar rusa dakin ka'aba haythu ya'ti rajulun min al-habasha ta yanda za a samu wani mutumi daga afrika kasirun gajiri abhajun gwami aswadun baki wa yanqudul ka'aba hajaran hajaran zai warware dakin ka'aba block bayan block kullama naqaba al-hajar maddahu lillazi yadihi duk lokacin da ya warware block din dakin Ka'aba zai mika wa rundunar sa ɗaya ya mika ma wannan haka haka za ya tamaduna al-ahjar hatta yarmuha fil bahr haka za su ta mika wa juna duwatsun block din dakin Ka'aba har su jefa shi a cikin ruwa ina kenan Jidda kaga dama ai ba nisa ko daga daga kan Makka zuwa Jidda ai 35 kilometers ne to haka zai ya jefa musu kaga sai ce to wannan alama ce to bayan wannan sai kiyama ba ka'aba ba qur'ani ilimi ma an zare shi sai zama kawai ashiraran mutane ne a kansu Allah zai tsaye da kiyama to kaga wannan yana nuna maka mahimmanci na ƙur'ani aiki da shi mu sanya shi shine kundin tsarin rayuwarmu za ka ga kowa idan ka je gidansa yana da yana da me yana da nasa ko yana da wani tsari a gidansa ko to tsarinka da nawa da dukkan mu sai zama me alkitabu wa sunna shine brochure dinka shine kundin tsarin rayuwarka ka san wani kana zuwa ofis ɗinsa za ka ga an rubuta maka wa'ansu protocols ko ka karanta tukunna kafin ba ka fara magana sai ka gama karanta shi sannan to in ka cika sharɗin za a saurari ka to kai musulmi duk inda kake ka nuna kai musulmi ne kuma addinin ka qur'ani da sunna shike control din rayuwarka saboda duk lokacin da mutane suka watsar da Qur'ani ba sa karanta shi ba sa aiki da shi ba su mai da shi shine kundin tsarin rayuwarsu ba sai Allah ya zare Qur'ani za a wayi gari babu shi wanda aka haddace duk Allah zai shafi a zukatan mutane ka wannan babu bala'in da ya kai wannan a ce ka wayi gari ba komai kaga bala'i yayi bala'i to wannan duka alaman tashin kiyama ne duka wannan shimfiɗa ne da ke nuna kiyama za ta zo to a lokacin da kiyama za ta zo kuwa wuta ce da za ta raka mutane zuwa filin da za a yi kiyama to kaga wannan duka alama ce cewa ƙur'ani magana ce ta ubangiji kuma daga ubangiji ya fara kuma gare shi zai koma saboda haka kada ka ce qur'ani halitta ce su mu'tazila da jami'a suka ce wata halitta ce Allah ya halitta idan Allah yana so yayi magana sai wannan abin halittar sai ta yi magana a mafakon ubangiji kaga Allah mai da shi me kenan kurma baya magana kenan to kaga wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya fi karfi a siffanta shi da irin wannan sifa duk shubhar da ta shige su wai idan an ce Allah na magana wai an kamanta Allah da mutum kaji kawai matsalar da suka fada ciki shi yasa suka kore wa'annan sukofi to mu a kidan mu Imam Ahmad yace to duk wanda ya faɗi irin wa'annan ka sani cewa fa wannan mutum yana fita daga addinin Allah saboda ya karanta nassosi na Qur'ani kuma da nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da haka Allah shirye da mu to kaga babban abin da ake so ni da kai a matsayina na musulmi da matsayinka na musulmi ya zama na cewa ƙur'ani shine farkon abin da za mu fara karantar da 'ya'yanmu idan kana so yaranka ya kware a komai na rayuwa to ka fara dasa mai ƙur'ani a zuciyarsa kafin komai ya zauna ya zama ƙur'ani ne ya zauna za ka ga komai zai zo masa da sauki da izinin Allah amma idan ka cika mai waka ka cika mai kiɗi ka cika mai kaza to kaga ana tufka da warwara wani lokaci yara ne za su zo islamiyya an karantar da su motar da za ta zo ta ɗauke su an sa kiɗi gin gin an zo da ita ka gane an gama karatu daga hanyar makaranta zuwa gida karatun ya fita shi sa za ka ga yara yau ba su da ƙoƙari a wajen karatu saboda hanyoyin da zai doda kwakwalwan iyaye duk an tattara an tura waya Allah samu dace saboda ka mu kokari mu dinga karantar da 'ya'yanmu wannan littafi na ubangiji mu karantar da su shine akidar su ita ce kundin rayuwarsu, kuma shine duk wani abin da mutum yake nema duniya da lahira idan ya riko da qur'ani ba zai taba tabewa ba Allah ce fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim kai riko da wannan qur'anin da aka yi wahayi gare ka lallai kai kana kan tafarki ne kake sai ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik qur'anin nan tunatarwa ne gare ka ya muhammad kuma tunatarwa ne ga al'ummanka wa sawfa tus'alun da kai da al'ummanka sai an tambaye ku was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah ce ka tambayi manzannin da suka zo gabaninka mun sa wani Allah koma bayan Allah wanda ake bauta masa shi sa Abdullahi bin Mas'udin kamar yadda Imam Ibn Abi Shayba ya kawo isnadi ingantacce daga abdullahi bin mas'udin cewa eh, abdullahi bin abbasin afwan yake cewa takaffala Allah liman qara'a qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fil akhirah duk mutumin da yayi aiki da qur'ani ya karanta ta yayi aiki da ita Allah ya dau nauyin ba zai batar da shi a duniya ba kuma ba zai tabe ba a lahira ثم تلا قول الله تعالى سيكرت فدن الله مدوككي فإما يأتينكم مني هدى duk lokacin da shari'a ta ta zo muku faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bata ba kuma ba zai tabi a lahira ba wa man a'rada an zikiri. duk wanda ya kawar da kansa daga ambatan Allah fa inna lahu ma'ishatan banka to wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tada shi a ranar tashin kiyama makahu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce ya Allah dan me yasa aka tada ni a lahira makahu a da a duniya ina gani sai Allah ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha yanda ayoyin mu suka zo maka a duniya ka manta da ita wa kadhalika al-yawma tunsa haka kai ma za mu manta da kai a lahira sai Allah ya ce wa mala'iku a tafi da shi wutan jahannama Allah ya tsare mu to anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga qauluhu fil qadr fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk